assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi sha 18 ga watan jimadal akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da hudu talatin bakwai, daidai da 27 ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin riyadu salihin na al'imam abu zakariya yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairu har yanzu muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan haƙuri inda muka karanta hadisin annabi da muka ji cewa annabi ya yi kaso ya yi rabon dukiyar ganima amma sai aka samu wani daga cikin waɗanda ake tafiya da shi ya ware yana tsegumi yana cewa wannan rabo ba adalci a ciki kuma ba a nufi Allah da wannan rabon ba a takaice yana sukan aikin annabi da kuma adalcin annabi kuma yana sukan hatta abin da ya shafi ninya na cikin zuciya da manufa ta annabi yana nuna annabi bai iya ba ya yi abin da bai dace ba bai goge a cikin harkan gudanarwa ba ta abin da ka so za ka iya ginawa akan wannan muguwar jimlan da wannan mutumi ya kalli sayyidul wara ya jefe shi da shi Allah ya kiyaye kamar yadda mala ya fara mana bayani wannan abin da wannan mutum ya yi torar da ne kai tsaye to amma sai muka ga annabi bai kashe shi ba kasantuwan mu muna koyon karatu ne kuma mu fahimci yadda za a aiki da karatun ga kowa sannan kuma ya saita yadda al'amarinmu mu yake duniyanmu a cikin mu'amala ne ko ku a cikin addini ne ko ku a cikin kowa ne da yadda za ka iya gudanar da dukkanin waɗannan nasoshi a bisa yadda magabata suka gudanar da su ya sa muka zo da littafin al fi shari hadisi man baddala dinahu duk mutumin da ya canza addinin shi a musulunci hukuncin shi kawai a kashe shi daga wannan mutum duk da abin da ya kuma annabi bai ce a kashe shi ba to amma sai dai mala ya zo mana da wasu ruwayoyi da suke nuna daga baya annabi ya yi isdar fatwa cewa a kashe shi to amma dai still ba a kashe shi ɗin ba kuma sai ya kawo mana ruwayan wani mutumin karkara mutumin nan ya zo ya musulunta a madina sai yanayin garin madina bai karɓe shi ba masassara haka janti ta kama shi sai ya kasa haƙuri da yanayin garin shine sai ya komo ya ce ma annabi bu baya an shi a dawo mai da abin shi to sai malamai suka fahimci yana nufin musuluncin ya fasa ne koko mu baya ko koko zaman madina wanne ciki ne ya ce ya fasa idan musulunci ne ya ce ya fasa to kai tsaye ya bar addini kenan ya yi to kuma sai gashi mun ji annabi bai sa an kashe shi mun gani to magana da za mu tattauna a yau da watanta kenan insha Allah mala yace wajhud dilala inda man istadalla bil hadith anna hadha ar-rajul talaba min ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an yaqilahu min al-islam wajen da za a kafa hujja da shi a cikin wannan hadisi shine shi dai wannan mutumin ƙauye ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya dawo mai da musuluncin shi mana iƙala ya zo yi ma annabi na fasa cin da dama ku garinku da addininku haka yake to na fasa shi ya ɗauka addinin kawai ɗibi da kanka ne ko yadda kake so in yi ma daɗi ka yi in bai ma ba ka ja ka jefar ba to ka tsiri kun gane wannan da kyau ku ya ce a ba shi addinin shi to sai mala ya ce wa hada talab yi baro ridda wannan neman da yi a mai ikala to kai tsaye malamai suna kallon shi a matsayin ridda ne wa ma'azalika lam yaqtulhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma tare da yi haka ba mu ji annabi ya sa an kashe shi ba li'annahu kharaja anil islami domin kai tsaye maganin da ya faɗi fita ne daga cikin addini walam ya khruj alaihi kuma manzon Allah bai mai bai ɗauki hukunci mai zafi a kan shi na wannan tawayen ba kuma annabi bai ba shi biza na fita ba kun gano wannan da kyau ku so ake a matsayinka na jagora ko menene zaka jagoranta na al'umma malami ne kai ko ko shugaba ne wanda yake da fada aji duk waɗannan nasoshin kamata ya kasan su kakkar ga ɗaukan falle kana magana ko kana aiki ko kana kallon janibin jama'a kana hukunci ko kana magana wannan zai haifar ma da matsala kaga annabi ya fahimci dan birni kuma ya fahimci dan ƙauye an fahimta sannan yana fahimtar yanayin yadda jama'a suke kila ba maki yanayin ya zo masu da yanayi na kunci yanayi na wahala yanayi na damuwa to annabi dai yana lura da irin waɗannan abubuwan kasan mutanen ƙauye suna da jafa'i an gane domin a hadisi shi da kanshi annabi ya ce man bada jafa to irin wannan jafa'in idan ka sani dan ba ƙauye ya zo yayi ba za ka damu ba an gani ba kawai ne zai samu annabi ya ci kwallon shi ya faɗi zafafan maganganu a kan kuɗi kasan in dai kana son ka gane mutane na da matsala to ka bari a samu wani ɗan sassauci a lokacin za a gano matsalolinsu allah maɗaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce ƙalal mustadil dallatin nusus allati ba abu ha min ha fi nuqtatil khamisa ala hadha tafriq malaman da ke kafa hujja da wannan ruwaya suka ce waɗannan nasoshi waɗanda aka kawo ɓangaren su hakika suna magana kan nukuba ta biyar a bisa bambancewa da warewa tsakanin mutumin da ya yarda a kashe shi da wanda ya yarda kuma ba zai ɗauki hukuncin kisa ba kenan ba duk wanda ya radda ne za a kashe shi ba an gane akwai wajihi shi sa idan ya zama malami bai goge ya ƙware ba to zai ta faɗin fatawa ya ce kaza da kyau kaza ba kyau kaza da kyau kaza ba kyau yana ƙarawa gaba kuma ya ya ƙara ilimi sai ga malamai sun tada waɗancan abubuwan da ya faɗi duka da yawa kama da musulunci ba ba ma addini ba kun gano wannan da kyau kun Allah shi kyauta to shine sai mala yake cewa falqatul yakunu liman kharaja anil islami suka ce dole sai an kalli waɗannan nukuta guda biyar ku lissafa mana su an gane nassoshi da za su zo su sauka kan mutum a ce yarda har ya cancanci hukuncin kisa malaman suka ce sai ya yi daidai da ɗaya daga cikin waɗannan nukuta guda biyar an gane suka ce ya yakunu liman kharaja anil islam lalle hukuncin kisa ya tabbata kan duk wanda ya bar musulunci wa qasdul isaati kuma nufin shi shi shine cutar da musuluncin awil abasu biddini ko wasa da addinin aw massa amnin wa salamatil umma ko yana son ya saka aminci da zaman lafiyan al'umma cikin garari wani zami daula da kuma yadda ake gudanar da tsarin gwamnati ruddan nashi yana son ya mai da gwamnati wani shirme je kana yi ka an ce a cikin addinin duk wanda ya laifi ka ga hukuncin shi to mu mun yi a hukunta mun an isa mana kun gane wannan da kyau ku to idan aka gano ɗaya daga cikin wannan ma ce kashe shi za yi kama annahu yu'addu jurman didda nizamin hukumi fi daula kamar yadda ake ɗaukan ridda daidai yake da duk wani irin laifi da za a kama mutum da shi na wasa da hukunci da ko taka hukuncin kotu ko abin da ya kama da haka an gane wannan da kyau ku in dai har ka zo da tsari na kifar da gwamnati ba babban zunubi ba ne hakar da take wa khurujan ala ahkamid din da kuma yi ma hukunce-hukuncen addini ta waye alladhi ta'taniqahu al-umma wanda duk al'umma sun rungumi wannan a matsayin addini sai aka samu wani ya zo ya mai da wannan abin shirme da shiririta to wannan ana kallon shi yayin radda. kuma wajibi a kaule shi wa yau baro hina za zaka muradifan lijari mati khiyanatul uzma to a bisa wannan yanayin duk wanda kama shi da hukuncin ridda ko da kwasa da abin da yake hukunci ne ma'alumin min addini bi darura zai iya sakaci dangane da amnin daula wani zamil umma ya girgiza zaman lafiyan al'umma da tsarin zamantakewansu to zunubin shi yana daidai da cin amanar ƙasa an gano wannan da kyau ku ka sa hukuncin cin amanar ƙasa eh ba ku sani ba kisa ne kawai ana kaman ka ba shi treason ba ana kama ka da wannan ka shiga uku kawai in ma ba su kashe ka ba in suka aje ka ko to kawai ka jira lokacin da tsutsotsi za su fara cin naman ka don ba za su bakka ba cin amanar ƙasa Allah shi kiyaye ce ya ce allati ha kullu shara'i cin amanan ƙasa duk wata shari'a ma ta haramta ta mun gano wannan kyau ko wadda satir wal qawanin duk wani distor kaza ko constitution kaza ko yanayin zamantakewa kaza ko na ina ne sun haramta cin amanan kasa an fahimci wannan da kyau ko duk wanda ya ci amanan kasa to ko sai ya shiga cikin kasa ma'ala ce wa hadal iqab lam yakun muqtasiran ala dawlati allati yaqum al-hukm fiha kaga cin amanan kasa ba wai hukuncin ya tsaya ne ga ita kasan da aka yi malefin ba duk duniya idan aka zarge ka da cin amanan ƙasa ba za su yadda da kai ba in ga ƙasa ta baka mafaka ko ita ta saka in ba ka ba su yadda ka ci amanan ka to min babu aula ka ci amanan ƙasansu wala ba da kai za su in ko ka ga ana zargin mutum da cin amanan ƙasa ya tsere wata ƙasa sun ba shi mafaka to da masu suka sa shi bari buga muku kyakkyawan misali ku gane mutane lokacin suna ta yin abubuwa suna faɗin maganganu na rashin kan garu da tsari ba haka yake yi ba lokacin da shugaba obasanjo ya ba tsohon shugaban ƙasar liberia mafaka a Najeriya, charles Telo, kuma shi da kan shi ya mai a tara a tara ya tattare shi ya miƙa ma kotun duniya mutane ba su fahimci wannan ba ai an zarge shi da cin amanan ƙasa ne a lokacin idan shugaba obasanje ya iya bayar da castello to duniya za ta zargi obasanje da cewa da hannun shi a yakin domin cin amanan kasa ne duk yadda zai saya ba da shi shi kuma bai san za a yi mai irin wannan zargin ba a yadda ake faɗi shi yasa kawai sai ya zira shi cewa ya gudu a yadda masu faɗa suke faɗa da ya tashi guduwa to shi ma guduwan bayan an baka mabaka a ƙasan da ba taka ba ka ne ka silale shi ma cin amanan wannan kasan ne shi ne sai aka tattare shi an gano wannan da kyau shi na magana ya ƙare ko ba su taɓa haɗuwa ba domin su duka biyun ya alamu na zahirar min alhayatun duniya ne ba su taɓa haɗuwa an fahimta domin wasu na cewa ya zai ba shi mafaka ya kuma zai mika shi ai dole ya mika shi Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yake cewa ala asasuddin wannan irin hukuncin da ake gudanarwa hatta a bisa tsarin dauloli na yau da kullum waɗanda ba addini suke yi ba hukuncin nasu ya yi daidai da asasuddin mala ya ce wa'ara an na hadalistidilal ba'id wannan bayanan da aka yi gaba ɗaya a nan da mala ya kawo cewa mutumin da za a tsaye da hukuncin rudda a kan shi sai idan wannan ruddan nashi ta shafi ɗaya daga cikin waɗannan nukotar guda biyar mala ya ce ba daidai ba ne li'ar ba a ta umurin saboda abu hudu kun ji malamai ko ba daidai ba ne dole ne mu kawo maku wannan fa saboda hatta hukunce hukuncen ridda waɗancan mutanen da muke magana da su ‘yan ba abin ƙur'anin can suke da irin waɗannan maganganu saboda sun ba da ‘yancin mutum zai iya yin ridda idan ya zama riddan nashi ba za ta karo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ba tambaya a nan wane ne ya sa abubuwan guda biyar ɗin ku ne kuka fahimta to wa sa ku ku da aka ce ba ku da fahimta sai na annabi da sahabbai kun gane ba ku da naku kuma wannan shine dama zargin da ake mana mu masu bin tafarkin magabata an gane mu mun ce ba mu da namu kai ma ba ka da naka sauraka duk yanda kake da kwazo na tunani da kuma hikima na zance baka isa ka zo da wata magana ko ya take wannan maganan a ɗauke ta ba sai ka zo da na magabata yasa in bida suke cewa tariƙatu salaf adiyak to ta da kunci duk wanda zai yunkura ya ce ihin za a ce zo mana da na annabi zo mana da fahimta da ayyukan sahabbai in ba ka da jarantar wannan kai shiru kawai an gano wannan domin duk wanda yake kan wannan tafarkin kana fara mai surutu zai ji kunnin shi ya gaji Allah Allah yake yi ya ji kace ga wanda ya faɗa kai kuma ka ta cewa ai kaza da kyau kaza ba kyau an lura da kaza an fahimci kaza wannan mandiki ne ai kun gano wannan da kyau ko mandiki ne to shi kuma mandiki ba addini bane suka ce duba littafin mandiki ma haramun ne to kaga ka rika samun matsala da waɗanda suke kan manhaji da kuma waɗanda suke neman suna suka fake da manhaji Allah ya kiyaye malai ce dan abu hudu الأمر الأول الظاهر أن هذا الأعرابي طلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إقالته من البقاء في المدينة سكتي ظاهري wannan ba kawai ba rudda ne yayi ba Eh ya nemi annabi ne ya bashi dama ya bar madina kawai domin da ya zo ya musulunta sai kuma ya mubaya'a da cewa zai zauna tare da annabi a madina to da ya ji garin bai karɓe shi ba to shi ne sai ya zo a bashi biza ya bar garin sai annabi ya hana biza shi ke kenan mai na rudda kuna gano wannan da kyau ku kenan waɗancan nikotsar guda biyar kaga akwai irin shi a cikin nan ba ka ɗauko nassi ba ka ce za ka fitar da fiƙi ko fahimta cikin nassin ka zo da abin da ke waje da nassin kuma ba nan sun kake shirhi ba kana zuwa da ra'ayoyinka ne yanzu ka ga wannan nukuta na farko da waɗannan malaman suka kawo sun yi bayanin abin da ke cikin nassin ne to shi ne ke ɗaukan istidilali ko batsi na malamai idan wafaqan nas kenan dole sai an karantar da kai yaya ake ta'amulantar nusus ba ga mutum sai zo yana takaman ai yana bin nassi kuma tun da ya buɗe baki ya ce ihin kalman farko ma radda ce Allah shi kyauta walam yasbir ala ma asabahu fiha min al maradi sai aka tsinci mutumin ya kasa yin haƙuri na abin da ya same shi na rashin lafiya a garin madina yake ganin in ya bar garin zai samu sauki libafi imanihi saboda yana da raunin imani walam yatlab al-iqala min al-islam wannan mutumin bai nemi a dawo mai da musuluncin shi ba wa haza ma fahimahu jamahirul ulama wannan shine abin da mafi yawancin malamai suka fahimta wa minhum sharrahul hadis daga cikin malaman duk wanda ya sharhin wannan hadisi kaf ba rage ma ko ɗaya ba abin da suka fahimta kenan mutumin garin ne ya kyamaci zama saboda rashin lafiyan garin ai dama mun san ko sahabbai san da suka hijiran farko zuwa madina sun tsinci kansa irin wannan yanayi an gane wasu sun ta kuka suna faɗin maganganu wannan ridda ne ai ba ridda ba ne an gane wannan da kyau ko to wannan shine wajihin farko da malamai suka faɗa dangane da bayyana menene hadisin wancan ba ƙauyen yake ɗauke da shi qala an-nawawi rahimahullah al-imam an-nawawi Allah ya ji kanshi yace qala ulama malami suka ce inna ma ya yaqilhu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai'atahu ai annabi ya ki dawo mai da mubaya'ansa ne li'annahu la yajuzu liman aslama an yatruka al-islama domin bai halarta ga duk wanda ya musulunta kuma ya bar musulunci ba in dai ka shiga to dole ka yi kun gane ba ka da zaɓi a kan dokokin musulunci ka san haka in kai musulmi ne to akwai ikrahi fiddini dole ka yi addinin amma in ba ka so a tarsa saka tun wurma karka nemi biza an gane kawai shi kenan ka zauna inda kake amma in akwai daula al-islamiyya to kuma sai ke sana'a don jizya zai hau kanka an gane amma yanzu da ake zama kara zube sai ka zauna yadda kake so amma kakka shiga kana shiga akwai ikra Allah madaukin sarki ya sa dace to mala yace wala liman hajara ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil maqami indahu haka duk mutumin da ya hijira domin ya je ya zauna tare da annabi a Madina to bai da dama an yatruka al hijra ya ce ya fasa hijiran wa ya zahabu ila watsanihi ya ce to shi ma garinsu zai koma cin da dama haka hijiran yake to shi wallahi ya gaji shi waye shi waye bai isa ba au gairihi ko ya koma wani garin daban misali za ka iya tashi yanzu daga zaria ka je abuja neman kuɗi ka je cirani idan ka ga abuja ba taimaka ba ka wuce fatakot in ba taimaka ba ka wuce lagos haka kana da wannan daman ko in hijira ne baka isa ba <laughs> an fahimta saboda hijira ba ce rana ba ne hijira addini ne to kuma addinin sai mai addini ya gaya ma yadda za ka yi don mutane ɗauka su iya kawai hijira ne ka ɗibi kayan ka tafi ɗu in ga dama ka yi can ina ba inda za ka ko bayan gari za ka na madina sai ka ji annabi ya baka izini in ba izini ba inda za ka an gane kuma wanda zai baka izini sai shi to shi wannan mutum ya san wannan hukuncin shi yasa ya zo annabi ya bashi hukuncin ya tsere shine banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya da shi to shine wasu malamai suke ganin wannan abin da ya zo ma yayi torar da ce to shine malai yake cewa ba rudda bane kunji kunji kunji an fahimta qalu suka ce wa a arabi su waɗannan malamai sal imamun nawawi da malamansu suka ce shi wannan mutumin ƙauye kana mimman hajara wa baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alal maqami ma'ahu abu bi mutumin yayi ga musulunci ga hijira ga mubaya'an cewa zai zauna da annabi ba gudu ba ja da baya kuma da ya ji masassara ta tafke shi to shi ne sai yake ganin kai anya za a cika na ƙarshen ba zai ciku ba sai ya je manzan Allah ya bashi dama ya gudu to shi ne sai annabi ya ci a yi zaman ka ba wani abu qala al jama jama'a kun je da malamai suke zaton alheri ga musulmi ko eh duk malamin da kaga bai ba musulmi irin wannan hanzarin ko akwai matsala ba malami ba ne, duk yanda musulmi ya yi yunkuro da abu ko ka ba shi uzuri sai in ya zama abin nan ba addini ya nufa ba kuma kabari ya tallata kanshi da kanshi kowa ya gane ba addini yake yi ba ta lokacin ne sai ka fito ka faɗi illa haka yake ka'ida a musulunci amma malami yana nan ya sa ido allah allah yake yi ga ka zame ko yi tibi ko da ko kai ka cutu ba gaskiya ne abin da zai faɗi ba sai kuma yana gaya ma jahilai to kun gani ko ai dama mun gaya muku ai kaza ai kaza ai kaza wannan ba malami bane shedani ne Allah shi kyauta qala al-qadi al-qadi iyad yace yahtamilu anna bai'ata hadha al-arabi wannan mubaya'a da wannan mutumin karkara ya zo yayi to zai iya daukan kanat ba'da fatihi makkah an yi ne bayan fatahu makkah kaga iltisamul iltimasul azar ko nemo mai hanzari don a tabbatar yana musulunci a barin gari ne ko a soke mai hijira kai alƙadi iyad ma ya ce mai yiwa musuluncin ma da ya yi ya musulunta ne bayan fatahu makka an gane domin annabi lokacin da aka yi fatahu makka ya soke hijira to kenan kana da dama a daga wannan lokacin ka je din da ga dama ka ji ko to wai suka ce shi yasa ya zo ya ce ma annabi a bashi dama sil kuma annabi ya hana damar mala ya ce wasu kotul hijirati ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sarayar da hijira da annabi da kan shi ya yi inna ma baya alal islam wa talabal iqala minhu wa lam yaqilhu wasu suka ce a yayi mubaya'a ne a kan taimaka musulunci sai yazo ya ce to shi dai yana nan a musulmi to amma a dawo mai da taimakon musuluncin annabi ce a'a sai ka ci gaba da yi ba gudu ba ja da baya ai ba jam'iyyar zaɓe ne jam'iyya na siyasa kun wancan ba taimaka ba kawai ka tuni na koma can ko club na taimakon juna da zaɓi sanka da shiriri ta irin wannan na ayyukan gayya in wannan bai taimaka ba ka koma can ku kafa wata addini ba haka yake bare kasan da yawa ko waɗanda sun mai da addinin musulunci ya zama irin waɗannan an gane wannan idan wannan jam'iyyar siyasan ba taimaka ba sai kai da kamfin idan kuma kun kafa ƙungiya ne na aikin gayya da taimakon juna tun wannan ba taimaka ba sai kai marmara sai ka tsere sai ka koma wata can daban wacce za ta yi ma daidai kun gane wannan da kyau ku duk da irin waɗannan abubuwa iri-iri wanda wannan ba daidai ba ne an fahimci wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai yake cewa wasahihu al-awwal abin da yake mafi inganci shine maganan farko cewa ba wai wannan hijiran na mutumin nan ta shafi bayan fatahu makka bane oh maganan al-imam al-qadi iyad suka ce ba daidai bane ka karanta sharhin nawawi ala sahihi muslim <clears throat> a juz'i na tara shafi na ɗari da hamsin da biyar da ɗari da hamsin da shida Allah ya samu dace وقال الحافظ في شرح هذا الحديث ابن حجر yi bayani dangane da sharhin wannan hadisi ya ce ƙala bunistin ibn tin ya ce inna mamtana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min iqalatihi da ya nemi ya bar madina annabi ya hana shi kun gane akwai mutumin da in kuna tafiya tare ya nemi ya bar ku ko ya yi ki danne shi kakku bar shi an gane ko kuna zauna a unguwa akwai nau'in jama'an da in suka nemi su bar unguwan kakku bar su sau da barinsu yanayin inda kuke akwai illa gare ku akwai abin da za su iya samu muku na amfani akwai abin da za su iya tunkuɗe muku na sharri daga mujarradin an ce akwai suwa ne kun gane ba a haka shi sa lokacin da abubakar ya shirya zai bar garin makka da kanshi da kanshi ya shirya an gane aka waye gare su mutanen garin suka ce ba irinka ke fita ba kuma ba irinka ne ake fitarwa ba kuma amma abin da abubakar yake ba sa jin daɗi kun gane wannan da kyau ku ka san sau da dama idan wani kana mai kallon makiyi ne ko yana da wasu matsaloli da ba ka so in har yana da daman da zai iya maka illa ko ta makaruyi ne ka dafe shi kun gano wannan da kyau ku domin sharri gaba aka sa shi duk wanda ya baro shi baya ya yi ɓanna kun gano wannan da kyau ku. in kana tunanin akwai suwa na masharranta ne kana monitorin ɗinsu ne a gabanka ya zamanto tukulluman juya su a da a ɗinsu a hannunka yake an gano wannan karka bari su nesa da inda kake da kuma sultan ɗinka shi sa duk mutumin da za a karantar da shi iya gudanarwa sai an nuna mai wannan yanzu lokacin da janar ya ansa ƙasa ai akwai waɗanda ya ta tafiya da su kuma har yau yana tafiya da wasu ba don rashin tafiya da wasu matsala ne domin yana kaucewa daga wannan tsari akwai abubuwan da bai sai gano ba an fahimta akwai wanda ma zai rubuta ya ce shi wallahi ya ma bar tafiyan sai a ce a ya haƙuri ke ta tafiya za a yi ta tafiya da kai ba za a baka dama ka tafi ba za ka yi ta tafiya ne kun gano wannan da kyau ku haka ake yi yanzu wannan mutumi mai yiwa akwai wasu abubuwa da annabi ya hana shi dama an gani akwai mutumin da kuna tafe da shi akwai sharri tare da shi bayan da za a gane a yi maganin sharrin shi zai ta hanyar mai kyaututtuka an gano wannan shi sa annabi ya ce yakan sabe sukan ba da kyauta ga wani mutum aka ce don me suka umar ya ce tsoron sharrin shi an gane amma idan ka lura mutum gaba ɗaya ka ga fin ƙarfin sharrin shi duka duk abin da zai yi sai dai ishi da ina su ina su ta wannan ka sa kafa ka darje shi ba komai ka gane wannan da kyau ku wannan ba matsala za ka yi nasara ba abin da zai iya ko ya yi yunƙura sai dai gwagwaye iya ire-iren Allah madaukin sarki ya samu dace wannan kuma sai an gogar da kai a yaya ake jagoranci ya ake yi in baka sai inda ake wato da matsala kawai Allah ya ce make mu to ibn tin mun ji abin da yake faɗi yace inna mamtana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama min iqalatihi annabi ya kiya bashi dama ne nan muke karanta ko annahu la ya'inu ala ma'asiya saboda annabi bai taimakon mutum ya aikata laifi an gano bai taimakon mutum kan aikata laifi ka zo za ka yi abin da ka yi laifi ne ku? to shi shugaba ba zai taimake kan wannan laifin ba yanzu misali idan ta ya mutse a ƙasa janar janar na soja ba ana ta su komo sa kaki ba eh ko an koro wani sai a ce to an maida maka da kakin ka dawo an ki ba za ka tafi ba har yau kana karkashin mu mu ne shugabanninka a gano wannan da kyau ku. in ku aka ki wannan janar ɗinku, ko yana nan da training din ai kuma yana nan da yara a cikin ku ai yana nan da masaniya ya san wasu a waje ai ya san yadda ake gudanar da wannan tsarin ai in ba ku yi sa'a ba sai kun samu matsaloli an gane wannan da kyau ku to annabi bai taimako akan yada anna shi musulunci ba a yadda wata ƙasa ta rika taimakon 'yan tawayen wata ƙasa ba wannan ba daidai ba ne wata ƙasa tana da 'yan tawaye a cikinta ko kuna gudanar da wata ƙasa sai ku ware kuna taimaka ma waɗancan a musulunci ba a yadda da wannan ba an fahimci wannan ko da zanen kasashen afirka akwai irin wannan da yawa idan ka je syria mafi yawancin abin da ake yi a syria iran ne ke taimakawa kuma da sojojin iran zankana a ciki abin da ake a lebanon ba mutanen lebanon ba ne sojojin iran ne abin da ake a yaman ba sojojin yaman ba ne ko 'yan tawayen yaman sojojin iran ne kun fahimci wannan da kyau ku saboda mutumin iran duk wanda ya zama ya gama jami'a to ba a ba shi kwalin gama jami'a sai shekara biyu yana trenin din soja in ba haka ba ko ko ƙasan waje ba za ka iya fita ba yadda ka gai mutanen china kowa soja ne haka mutanen iran suke sannan kuma dole akwai hannu da za ka sa idan ta kwaɗe za ka koma aikin soja shi su kowa mayaƙi ne shi sa ba ƙasan da za ta yi da iran ko ƙasan da za ta yi da china sai dai kawai a tafi yadda ake tafiya ana lura da juna domin su abin da suke ba su yadda da kowa a duniya ba suna ba kowa kallon maƙiyi ne illan mutanen iran bai gaza daga illan maguzawan china ba yau da a ce karbin da america take da shi a duniya wannan karbin china take da shi a duniya billahi lazi sallah ba za ka yi ba ya kawo ku san wannan sallah ba ka yi saka yi ba kai ba ka san maguzancin china ba ne ka je ka binciki ya 'yan kasan suke karewa da su akan musulunci kuma ka binciki ya bangaren tibet duk ba bangarorin waɗannan wajen ba ne ka je ka tambaye musulmin mayammar yadda suke shiga cikin tasku da su yasu ana fa kashe su ne amma kuma ba a yadda su bar wajen ba dole su tsaya gama kashe su dole ne fita kasar laifi ne sama mutane ba su fahimta ba ita amerika da allah maɗaukin sarki ta shi taimaka ma al'umma don gani da sharrinta sai aka jarabce ta da kurarin yanci an gane su kuma wancan dama yancin ba na kowa ba ne na gwamnati ne ko an cije ka dole ka daure kuma an kai hawaye ka shiga matsala hmm? ana cizon ka dole ka shuru in kuma ma ka ga shugaba ya murmushi ga fa ya ɗaura ka ne akan garwashi dole kai ma kai murmushi ko murmushin ka yi na gaske ba yaƙe ba ba ga suna koriya ba kana gani duk ba su ba ne mutuwa ne ba ga shugaban kasan ya mutu wai da aka zo zaman makoki wai kyamara ta ɗauko wajen mutum dubu biyu da wani abu wai ba su kukan mutuwa ba sai da aka hukunta su kada ne fa aka yi ni ba ba su kunkuru aka yi ni ba ba su abinci ba aka harba mai kula da ku wai kunkuru ya fi mutum ina ke wannan shiriri ta ba can ba asalin maguzawa ne na gaske to suna da irin wannan ra'ayoyi zafafa to haka mutanen iran suke da shi kuna ganin wai ai a taimaka musulunci za su ka iran ayan ka ka zauna lafiya da su kawai zagin sabon annaba kake yi in ba za ka zagi sabon annaba ba to kana da matsala kawai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to nawa baya taimaka ma kowa ya saba ma Allah da annal bai a tafi awwalil amri kanat ala Allah ya kurje minal madina saboda mubaya'an da ake ma'annaba farkon al'amari mubaya'a ne da ke cewa ba ka ba fita madina illa bi iznin sai ka je ka ɗauki izini fa khurujuhu isyanun fita daga garin madina wallahi laifi ne an gane laifi ne zaunannen laifi ka sake ka fita daga madina ai ka can balota kala ba fa annabi ne zai sa maka wani abu ba kawai ka shiga rigima ne tsakaninka da mai madina shine wa Allah ba fita shi sa ko da bayanin hijira aka tsaya aka yi maka ko ya isa kawai ka gane sahabban annabi sun cancanta Allah ya masu komi kuma duk mai zagin su ya cancanta kai ka ji ba ka san shi wallahi hijira kadai ba sauran abubuwan da suka yi ba kana ɗauko wahalan da suka sha suka gina addini tun daga maka duk wannan an take kawai wani ya shigo cikin addini cikin yan shi a shekaran jiya kawai ya mimike kafa kawai ya sha kofi a iran kawai sai rubuta littafi kawai yana tsine masa albarka hannun shi na hagu akwai karan sigari eh ya sha kofi da wannan ya zuki sigari yana rubutu yana zagin sahabban annabi sun tara jahilai sun zige su akan sabon annabi kaga malami yana wa'azi na shi'a an mai mumbari dogo sama kamar tsawon bene hawa ɗaya in yi bala yi kuka yi kuka an cuci a halin baiti an yi wawawa sai fashe da kuka sai ya sufa daga saman kawai sai faɗo ƙasa kaga wani ya tsalle ya fanka na juyawa ya rungume ta wannan fasina ne don su ƙara jahilai don jahilai su gane wallahi an ci amanan annabi an ci amana wai wai wai kun gane wannan da ke ko kuma shegu dukkanin su ne asalin maciya amana ne duk wannan abubuwan suna yi duk wanda yake sai ga bidiyo clip din ni zan tura maka gani adadi da yawa na irin waɗannan abubuwa yaro tun yana ɗan ƙarami ɗan jariri shekara ɗaya shekara biyu za a zo da shi a ranar ashura a sa ƙaton malami da farfara ya sa takobi ya sari kan shi yaro na kuka shi wancan mugun mara tausayi ya kwala mai takobi a ka haka kawai to ga mai inda yaron nan zai taso kai mai wa'azi da Kur'ani ya ji so da ya ga wanda ya kamata ya tausaya mai ya bashi demak ya kwala mai takobi haka ba ke tarbiyyar suke tasowa ba ko ba wanda za a zaune da shi ana karantar da shi addini haka kullum in ka lura wa'azin da ake masu wa'azi ne na caji kullum ana cajin su ne kawai suwana makiyanku ne suwana sun ci amana suwana sun yi kaza kullum ɗan shi a cikin nunkufurci da ɓacin rai yake kuma wa yake ki kai yake ki haka siddan mutsalakan ba wanda dalili Allah ya kiyaye mala ce kala ai ibn tin wa qalat al hijra ila al madina fardan qabla fatih makka to a farko al'amari kun san hijira daga ko ina ka musulunta zuwa madina wannan dole ne kafin fatahu makka ko daga bangon duniya ka musulunta dole sai ka baggarunku ka tafi ina ka tafi madina duk sanda jama'a ba su fahimci hikiman wannan ba to sun shiga matsala za mu zo mu bayani akan hijira kuna akwai bayani a gaba la hijrata ba'da al-fatihi walakin jihadun Waniyya. za a zo a ji me yasa aka soke wannan ko me yasa a farko hijiran ta zama lalle hadisi na gaba to sai malai sai yake cewa qabla fatihi makka ala kulli man aslama ita wannan hijiran dole ne kan duk wanda ya musulunta wa man lam yuhajir lam yakun bainahu wa bainal mu'minina mawala duk wanda ya yin hijira ba ruwan musulmi da kai ba duka ba zagi amma an ga shiga matsala ba ruwan musulunci da musulmi da kai mun gane shi musulmi ba inda gina shi akan cin mutunci ko zagi ko wani abu sam karka sake wannan ya haɗa ka da musulmi karka kuskura domin annabi ya ce in kaya ta zama fasiki kana yi ba kowa karena ba annabi karena shi ya ce sibabul muslimu fusukun wa qitaluhu kufurun in ka ce wani ba musulmi bane sai mu tambaye ka ka fasa zuciyar shi ne koko kaga shi ba musulmi bane koko kawai dan yana yin abin da baka so kadai an gane ah, sabon annabi ne usamatu dan zaidu ya kashe wani ko annabi ya ce don me ka kashe shi ya ce a ah, ya faɗi la'ila illallahu ne don tsoron kisa annabi ya ce ka buɗe zuciyar shi ne ka ga haka to ban aike ka ba ba ruwana in annabi zai masa habin shi wannan wanda ake mai kirari da wanda annabi ya fi so kuma ya fi son uban shi kai fa musulmi kayan manzan Allah ne fa haka hankali in ya kurju ana fikum fa ana hajjijuhu dunakum kayan annabi ne sai ce fallahu khalifati ala kulli muslimin Allah ne zai kula man da duk wani musulmi sai kai tsallan badake sai ka dirran kayan annabi ni zan ga yanda zaka kare yayin mutuwanka kai ba fa sai ma mutuwa ta zo ba wallahi rayuwar yau da kullun ku sai Allah ya kuntata maka ka bar annabi da jama'an shi kai mu'amala da mutane bi ihsanin wallahi sai ka zauna lafiya Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to shine sai yake yake cewa liqaulihi ta'ala walladheena amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min shay'in kun ji Allah duk wanda ya imani amma ba su hijira ba to ba ku ba su ba tanku da su hatta yi hajiru har sai sun yi hijira kun ji dokai in dai har ka sake kai imani amma sai kuka yi zaman ku a garin kuka gafa kafa kuka ce ai nan ma ya isa babu wata matsala to malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhaju ba za a jibinci al'amarin su ba har sai sun yi hijira falamma futihat makka yayin da aka ci makka da yaƙi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce la hijrata ba'da al-fatihi babu hijira bayan fatahu makka ففي هذا إشعار بأن مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح مالتي إن اللورا da wancan hijiran da wancan ba ƙauye ya kafin fatahu makka ne kenan wanda ya ce bayan fatahu makka ne ba daidai ba ne mala ya kawo dalili ya warware haka yake idan mutum ya gina magana da hujja za ka warware ba da tsiwa da zagi da waye ba ka za ga hujja ƙur'ani hadisi fahimtar salaku shi kenan wa ƙala ibn munir ibn munir ya ce zahirul hadis zammun man kharaja min al-madina to kun ji kuma wata magana a cikin zahirin wannan hadisi akwai zargi karara ga duk wanda ya ji kai madina ba ta yi mai bari ya baggarin wa huwa mushkil mun gane yana cikin wata mushkila yake ganin shi dai bare bar garin saboda garin ya ishe shi faƙar kharaja min ha jami'a kasirun min sahaba wa sakanu gairaha min al-buldan malai ce to kuma wannan akwai matsala akwai sabai da dama wanda suka bar madina suka zauna su garuruwa kun gane wa kaza man ba'dahum min al akwai manya manyan mutane da haka ma suka yi wal jawabu anna al-mazmum man kharaja anha karahatan fiha kaji in ka bar garin saboda kin garin wa ragabatan anha kana kyaman garin kama fa'al al-arabi al-mazkur kama yanda wancan ba kauye yayi to shine zaka zama abin zargi amma ba haka bane bayan da zaya zarge ka yi ba ku fahimta ba an fahimta Allah ya taimake mu wa ammal musharu ilayhi fa inna ma kharaju li maqasidin sahiha su waɗanda aka ce sun bagari, ai sun fita ne da manufofi masu kyau ko don gara a ce ta wani baya gari, ai wani ka sa ku irin waɗannan mutum ya daga kafa hujja da umumat ana kafa hujja da umumi ne an gano wannan ga khas din shi in ga ce aiwa sun fita sai a ce lima kasidin sahiha da manufa mai kyau ne ka nasharar ilimi kamar da ilimi wa fatihi biladi shirki da zuwa a yaƙi garin kafirai wal murabata ko toshe kafan da kafirai za su bullo su yi musulmi ɓanna fissuguri a ɓangarori na bayan gari wa jihadul a'ada da kuma yaƙan maƙiya wahum ma a zalika ala'atika da fadlil madina tare da sun tafi wancan aiki suna ƙudurce da cewa zaman madina ya fi zaman wannan wajen wafadulu su kane ha da kuma falalan mazauna madina ya fi duk wani wanda yake zaune wani gari can da ba ita ba wannan bayani ya zo cikin fatowar bari jizi na sha uku shati na ɗari biyu waƙalar hafiz sai sharhin riwayatul buhari al'imam ibn hajar da ya zo sharhin wannan ruwayan da buhari ya fitar ya ce fa baya ahu alal islam shi wancan ba kawai ya yi annabi mu baya akan musulunci ne faja'a minal gadi garin Allah na wayewa sai zo hamuman cikin damuwa faƙala sai ce a a damar da mubaya'ata zahiruhu annahu sa'ala al-iqala min al-islam ibnu hajar yace kai gaskiyan al'amari wannan mutumi musuluncin yace ya fasa wa bihi jazamal iyad shine abin da al-qadi iyad ya faɗa وقال غيره ghayruhu inna mastaqalahu min al-hijra wa suka ce ya nemi a dawo mai da hijira ne dan ya tsere wa illa lakana qatluhu ala ridda suka ce in musulunci ya fasa wallahi da annabi ya kashe shi alar ridda kun gano wannan da kyau ku wasu suka ce a'a annabi ya kashe shi duk da riddan yayi saboda ai je ya musulunta hmm mutum ne ya musulun da jiya yau sai ko ganshi yana tangadi kwa kwantar da shi kuma bulala arba'in na shan giya sai ce kai ya ke sha giya bayan ka musulunta sai ce ah, ba a sha ni sai ce ai ba a sha sai ce ai ba ku gaya man ba sai ce dogo ka ƙara sha kaji kaji kaji da ba zai daga musuluntin shi akwai mai komi ba sai ba zai yi sai an bi shi a hankali wanda zai musulunta wani wani fa zai iya ya musulunta kawai kwanciyar shi a gida ana kiran sallah ce kai ba je na yi ba na yi gobe kun gano wannan an gaishe ke abu ga sallah ba sai ce a ba wani abu kawai zan yi gobe sai ce a ai dole kullum ne ce a a ce guda biyar aina ka shaka musulunci yake sai mai bayani so da mafi yawancin in suna wasu addinan ko ba fa lalle ne ke sa su addinin ba ka ka da kusan wannan in gaga mata na yawan zuwa addini zuwa neman maza suke yi ta ka da kusan wannan in gaga namiji yana yawan zuwa wancan addinin wallahi neman mata yake zuwa ko kuma kudin shi sun makale zai je a mai addu'a ko talauci ya kama in suna zaunan lafiya lo ba wata matsala ko wallah ba za su ba in ga sun je akwai wani jawabi ne na musamman da za a yi za a motsa atifa to sai a ci ko za a yi general addu'a to shine sai su ci amma in ba haka ba ala rayuwar suke kawai ne da kullum ba ka fahimta inda ake wasu addinai da ba na musulunci ba da gaske wala sai ka zo arewa ka je kudu ka gani ga dai gine-gine manya-manya amma za ga tsofaffi ne da yara kawai suke zuwa matasan suna can suna shan duniyarsu in ga budurwa tana zuwa ko neman maza take zuwa in ga saurayi yana mayance ma wajen ko ko wata shegiya da ya gani ne na gaya maka mu ba mun zauna mun gani ba ai ba zaman kawai mun zauna ne da ka afa manyan shi mu kyabban ba mun ga me suke yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani karanta fatul bari juz'i na hudu shafi na 97 malai ce al'amru sani al'amari na biyu ma warada fi qissati mu'az wa abi musa al-ash'ari shine kissan nan na mu'az da abu musa al-ash'ari radiyallahu anhuma wanda annabi ya aika su wa'azi ikon Allah annabi wa'azi ya tura su ko ko shirme ko shiririta eh ha, ah, kuma da gaskiya wani ya tura ka wani gari ya ce ka je kai wa'azi a madadin shi shirme ya tura ka ko shiririta ko aikin banza a ah, a ah, kuma da gaskiya yanzu su ma'azi aikin banza da shiriri ta da ɓata lokaci suka ji sa la ya jirman na kum shan'ana ƙaumin ala Allah ajilu e idilu wa ta kawa in baki ya san maganin da zai faɗa bai san martanin da za a yi mashi ba ki za a kiyayi wauta Allah madaukin sarki ya kiyaye to Ma'azu sun tafi aikin annabi ne annaba har ya gaya masu gama yadda za su yi. عندما ma الرسول صلى الله sallallahu alaihi وسلم alihi اليمن ila عند yaman yayin da annabi ya tura su yaman fazara mu'az aba musa da suka je ba fa zaman gari ɗaya suka yi ba wannan ya shiga wa'azi ne wannan ya dausa wa'azi kaji bayan Allah to sai mu'az ya kama abu musa al-ash'ari ziyara fa iza rajulun muwassaq sai ga wani mutum daure fa qala sai mu'az ya ce a'a ma haza wannan kuma me yayi faƙala abu musa abu musa ya ce yahudiyun ka ganshi ba yahudi ne aslama ya musulunta su martadda wai kuma ji shi wai sai ya rida sai bar addini a'a faƙala mu'az sai mu'az yace ce la'adari ban na ya wallahi sai na yanka shi karanta sayuwar bukhari lamba hadisi na dubu hudu da tamanin da takwas wa riwayatin faƙala mu'az a wani ruwaya sai mu'az ya ce la ajlisu ban zama hatta adriba unqahu har na sara wuyan shi aw hatta udriba unquhu ko sai an sara wuyan shi faqada qadallaha wa qada rasulahu wannan shine hukuncin Allah da hukuncin annabi da yi akan irinsu karanta musallam na ibn abi sheba juz'i na biyar shafi na ɗari biyar da sittin da biyu wa kalimatu qada tadullu ala anna murtad huwa hukumul wannan yana nuna hukunci ne na kai tsaye ba ala waliyyar amri wajibi ne ga duk shugaba tamfizuhu sai ya zartar da wannan hukunci ga duk wanda ya rida walaysa huwa min babit ta'zir wai hukunta mai ridda ba bata aziri bane ba horo bane dole ne kama za'ama ba'dul kuttabil mu'asirina kun ji su ku kamar yadda marubutan zamani suke riya wai ai hukuncin ridda hukuncin ta'aziri ne ba hukunci ne alkhatami ba kun yadda suke bata addini ko komai na addinin sun bata shi sun soke ridda ma za ka zo ka ji duk wani hudud sun soke shi domin kana taba za su ce ai akan wani mu'ayyan ta sauka so da ka yanzu ba wannan abin so da ka sai dai in ka ga mai irin wannan laifin kawai kai mai wa'azi in ya ga dama ya ji ya ji in bai ji ba ba ruwanka da shi ai ba da shi qur'ani yake yi ba da haka duk wasu ahkam na ridda suka ce ai sun sauka ne akan wasu ashkhas al-mu'ayyinun to a tsaye da abin akan su kaɗai wanda ba su ba kuma ya sha in ga wani ya rabbe yanzu ko zai gamewa wa zai dawo musulunci ya rubda babu kyau amma ka tarsasa shi akan wannan ko kai waye suka ce baka isa ba su ne yan ba aiki da qur'ani kenan an gane wannan da kyau ko masu daukan alqur'ani yanda ka san audigan rimi akan iska ba sai da iska ta yi da shi ba to kai haka zaka zama kai ne iskan qur'ani audigar rimi sai ma'anan da ka ga daman bashi kuma wannan ne addinin da za a jagoranci mutane a kan shi saboda tsarkaniya da shiririta an gani kun ji ba hadisi ɗaya ne ku ga yadda malamai suke ta liliya shi ake ta ƙoƙarin fitar da ahkam domin a ɗaura al'umma kan abin da za su sami yardan Allah ba cikin matsaloli ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin shari'ar riyadus salihin shafi na arba'in da 47 qauluhu lamma kana gazwatu hunain yace lokacin da aka je yakin hunain ne kun ji abin da ba fadi ko a cikin hadisin ba ko ko an fada yakin hunain aka dawo gazwatu ta'i wa hiya gazwatu ta'if ita ce yakin ta'if allati kanat ba'da fatihi makka wacce aka yi ta bayan fatihu makka gaza har rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yayin wannan yakin Waganima minhum gana'ima kasiratan jiddan kuma ya samu ganima mai yawan gaske min ibilin na raƙuma wa ganamin da ƙanan bisashe wa da rahim da kuɗi wa da naniyar da zinarori sun ma'innar rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan da aka ɗibo wannan dukiyoyi sai annabi ya da zango bil ji'irana a wani waje da ake ce mashi ji'irana wa hiya mahallun inda muntahal haram shine karshen harami min ta ta'if in an je ta'if wannan iranan sai da muka je wajen har da malam albani ya ce a geography yanzu inda annabi ya zauna yi wannan kasar da wannan munafikin ya rika zagin shi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sau da ƙarshe ne boundary ne tsakanin inda ya raba hillu da haram a nan manzan Allah ya zauna yawan na aikin shi sa sabon alhaji kamata ya samu wani alhajin da ya san irin waɗannan wajen ya kai shi don in ba haka ba sai dai kawai ya je dai a yi ƙoƙari dai ya samu tsayuwan arafa domin annabi ya ce alhaju arafa ba abin da sabon alhaji zai iya yi an gano wannan da kyau ku ba abin da zai iya yi kamar yanzu ne a ɗauki mutum kawai an zaɓe shi yanzu a kai shi senate aji shi ba abin da zai iya a senate sai waɗannan sun ga dama sun gaya maka in ba gaba ka dinga ɗarkaniya kenan ko yanzu kawai dauke ka ɗora ka zama shugaban ƙasa kaga waɗannan ma'aikatan na ƙarƙashin ƙasa su ne matsala ba abin da za ka iya a matsayinka na head waɗannan ma'aikatan ofis ɗin duk inda ake sisa baryan zanne kuɗin 'yan ƙasa da su ake yi shugaban ba zai iya ba sai in sun nuna mai inda abin yake haka ne malam ku ne ma'aikatan gwamnati haka ne kowa gaba ne shi yasa su ne ya kamata a fara dankowa ma tukuna da akwai maganganu a ƙasa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum